Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da ko mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon VOA afirka birnin Yamai kan mitoci 200.5 da kuma rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum sahabo Imam Aliyu ne da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma muna farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ci gaba za a yi da wannan taimakawa na gajeyu da kuma ba da agaji a wadu wanda ya dace a bawa. Rana ce wanda ake tuna irin gwagwarmaya da aka yi na shekara da shekaru. Babban sakatare na kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross rashin jihar Gombe Abubakar Yakubu muna da rahotanni biyu daga jihar Adamawa da kuma jihar Niger kan harkokin siyasa da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni. Yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Fiye da fitattun marubuta da masu sana'ar da ta shafi wasan kwaikwayo da waƙe-waƙe guda 120 ne daga yammacin duniya suka yi kira ga gwamnatin Masar da ta saki marubucin nan Ahmed na'ji wanda aka garkame a gidan yari bayan ya buga littafinsa da ya kunshi maganar jima'i da miyagun kwayoyi Wata ƙungiyar rajin kare ayyukan adabi da 'yancin bil'adama mai suna PEN America ta fitar da sanarwa a jiya Litinin, inda ta rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa ga shugaba Masar kasar abdul fattah el sisi takardar da mutane irin su mashiryin fina-finai woody allen da ɗan jarida cal benston da kuma marubuciyar waƙoƙi margaret atwood suka sanya wa hannu wasikar tana cewa littafin hikayar na naji an dinga tsakura ana bugawa a mujallar adabi ta masar sannan sai da ta samu tantancewa daga hukumar ta ce irin waɗannan ayyuka na masar wasiƙar ta ce hatta wasu 'yan majalisar ƙasar guda bakwai sun yi tur da gurfanar da ahmed da kuma ɗaure shi shekaru biyu wanda suka ce hakan ya wa kundin tsarin ƙasar ma'aikatar tsaro ta pentagon a nan amurka ta ce an kashe wani jagoran 'yan isis da ke lardin amba a kasar iraki ta ce da wasu mataimakansa guda uku kakakin ma'aikatar ne peter cook ya bayyana haka a jiya litinin ya ce harin ranar 6 ga watan mayun nan ya auna tare da tarwatsa tawagar motocin abu wahib a kusa da garin rutba cook ya alakanta abu wahib da mafiya yawancin fayafayan bidiyon da isis ke yadawa na kisan gillar da suke mutane sannan kakakin na pentagon ya ce ya bayyana wannan kisa na 'yan ta'adda a matsayin wani mataki na ci gaba musamman a matsa lamba da gwamnatin iraki da sojojin taron dangin da amurka ke jagoranta ke yi akan yaƙi da ta'addanci sai dai mr cook bai faɗi ko jirgin da ya kai wannan hari na yaƙi bane na sojoji ko kuma marar matuƙi nasu ya kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Firaministan Lardin Alberta a ƙasar Canada, Rachel Notley, ta ce kusan kashi 90 na birnin Fort McMurray ya tsira daga masifar wutar nan ta daji da ta dinga ci ba tare da an iya shawo kanta ba. A baya, Notley da hukumomin garin sun yi amannar cewa wutar ta cinye ilahirin birnin, to sai gashi a shawagin da aka yi ta sama a jiya Litinin ya nuna cewa wurare kaɗan ne wutar ta cinye ba yadda ake zato ba. Jami'ai a ƙasar suka ce wutar dajin tana ta ci tun a ko a jiya litinin amma cikin ikon allah sai aka sami canjin yanayin sanyi da kuma ruwan sama wanda ya taimaka matuƙa wajen bawa masu aikin kashe gobarar kwarin gwiwar ci gaba da shawo kan lamarin gwamnatin syria ta sanar da sake kara wa'adin sa'o'i 48 a kan gajeriyar yarjejeniyar tsagaita wutar nan da ake ta riritawa a aleppo inda rikicin gwamnati da 'yan tawaye ke barazana ga yarjejeniyar tsagaita wutar kasar kamfanin dillancin labaran siriya wato sana'a ya ba da rahoton cewa rundunar sojoji ce ta ba da sanarwar cewa an kara wa'adin yarjejeniyar ta aleppo wacce ta fara aiki a ranar juma'a za kuma ta kare a safiyar talatar nan da muke ciki amurka da rasha ne suka taimaka wajen kawo wajen kawo wannan yarjejeniyar tsagaita wuta a garin irin wacce aka samar a garuruwan latakiya da gabashin gauta a watan da ya gabata a matsayin wani bangare na tabbatar da ɗorewar kamar yarjejeniyar tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar da aka cimma a watan fabrairun da ya gabata na wannan shekara. VOA. hukumar zaɓe mai zaman kanta reshen jihar Adamawa ko kuma hukumar Tektu. Labaran duniya ke a gama ji daga nan sashen Hausa na murar Amurka, Usman Ahmed Kabara ya gabatar. To hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Adamawa ta ce tana buƙatar kuɗi naira miliyan 500 domin ta gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi wadda ta ayyana ranar 25 ga watan gobe. Sanusi Adamu yana da ci gaban wannan rahoto. Mazabu 226 a ranar 25 ga watan Yuni mai zuwa wanda kawo yanzu jam'iyyu goma suka nuna aniyar su ta shiga zaben. Wani tabbaci hukumar zaben za ta baiwa jam'iyyu 'yan siyasa da kuma masu kada kuri'a. Alhaji Isa Shatima shine shugaban hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Adamawa. To muna iyakacin kokarin mu ka san mutum tara take baka cika goma ba muna iyakacin kokarin mu shi yasa muka fito da wacce salo akan takardar zabe wanda za ka yi yola ta kudu ba ka yi sakai da shi a yola ta arewa ba wanda za ka yi da shi a da ba za ka je gira da shi ba to duk wani dabaru mu dai muna yin yadda za mu dai mu hana yadda za a yi rigin wannan abu mu dai muna so zaben da za a yi yan siyasa su taimake mu su su daina mana wasu yan arangan mana mutanen daba-daban cinna ko kuma kalare mu kuma ma'aikatan mu za su daura bel tabbata sun yi tsakaninsu da Allah Tuni ma jam'iyyar APC ta rufe tsayar da takardar neman tsayawa takara yayin da masu niyyar shiga takara ke tururuwa zuwa sauran jam'iyyun domin amsar takardun neman tsayawa takarar zaben. Alhaji Ahmed Lawal, sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC ta jihar Adamawa, ya shaida mutane dubu ɗaya da arba'in da tara suka anshi takardar neman tsayawa takara. Daga cikin wannan adadin ɗari da arba'in da biyar mata ne da nakasassu. In ka duba wannan fom saboda adalci da muka ce zama ba mutane a jihar Adamawa shi ya ba mu kowa dama yake zuwa yake daukan fom a wannan jam'iyya ta mu ta APC dan su kasance sun sun san za musu adalci hukumar zaɓe sun gaya mana cewa su a tsaye su suke tsaf ko gobe za su yi wannan zaben saboda duk kayayyaki da ya kamata a yi na wannan zabe suna nan suna nan a shirye so kaga lokacin da suka bamu ne kawai muke jira lokacin ya zo don a yi wannan zabe na tambayi shugaban jam'iyyar SDP na jihar Adama Malam Ibrahim Bebeto me ya ba su kwarin gwiwar shiga zaben garin cewa galibi jam'iyyar da ke mulki ce take lashe dukkan kujerun kamar yadda aka samu a wasu jihohi na kasan nan mu kuma muna sane da abin da ke tafiya a cikin jam'iyyu masu mulki a kasan nan bayan buharin da aka hau aka ci zaben buhari yanzu bayan shi ba zai hau ba don haka kowa yanzu ta kansa yake su suna ta hayaniya mu kuma muna shirin zaɓe a gaskiya a yanzu ba abin da zamu ce cewar ba mu gamsu ba mun gamsu shugaban hukumar zaben ba mu da hujjan da zamu yi shakkan abubuwan da ya faɗa a yanzu. A ɗaya bangaren kuwa takaddamar da ta kunno kai lokacin zaben jami'an jam'iyyar PDP a matakin ƙananan hukumomi wanda ya sanadiyar rutsa zaben a makon da ya gabata na neman gurgunta shirin jam'iyyar na shiga zaben ƙananan hukumomi batun da tsohon ɗan takarar gwamna kuma jigo a jam'iyyar PDP na jihar Adama Dr. Umar Ardo ya ce rigimar da ta taso a jam'iyyar tasu ba za ta shafi farin jinin da take da shi a idon jama'a ba. Suna yin kwamiti sabuwa wanda za ta dawo Jos ta zo ta yi congresses na ward da local government da state kamun ran asabar mu wuce bauchi mu je mu na, na zone inda har komai ya tafi kamar yadda muka tsara kuma bizin lai ta'ala ina ganin zai tafi kamar yadda muka tsara za mu karasa har ma mu shiga zaben eh, ƙananan hukumomi gani ma muke yi za mu cinye duka ƙananan Dr. Umar Ardo, jigo a jam'iyyar PDP na jihar Adama kenan, Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama Najeriya. Har yanzu muna jihar Adama inda hukumar zaben jihar ta karyata cewa ta sauya jadawalin zaɓe na ƙananan hukumomi wadda take shirin yi ranar 25 ga watan gobe. a daidai wannan lokaci ne kuma wata sabuwar rikici ta barke a babbar jam'iyyar adawa ta ta pdp da ke jihar yayin da ma ake harama gudanar zaben kananan hukumomi a jihar adamawa yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno a babbar jam'iyyar adawa ta pdp a jihar inda ko jam'iyyar ta kasa ta ma dakatar da shugabannin jam'iyyar a jihar batun da ko shugabannin da aka dakatar din ke cewa ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa uwa jam'iyyar da ta buƙaci shugabanni ne da su maza gefe domin ba da damar gudanar da sabon zaɓe to sai dai kuma a taron manema labarai shugaban jam'iyyar chief joel hamanjo da madaki ya ma zargi wasu kusoshin jam'iyyar ne da zama kan uwar game batun da ko suka ce ma ba za ta sabo bindiga a ruwa ni ne shugaban party nan ina so a bi gaskiya kuma ina so karbo gaskiya daga national secretariat akwai limit da za ka ba shugaba in shugaba yana so ku yi illegal thing akwai limit da za ka bi shi don party namu yanzu akwai mutanen da an biya su ma don su lalatar da wannan party daga outside and inside mu kuma yanzu pdp nan ba za mu yarda a yanka mana shi Shi shine yasa muna so mu bi shi a hankali ko da wani yana so ya yi da karfi muna bi a hankali muna so a bi doka how many times dukan ku kun sani an taba ba da suspension nan i never regretted that suspension baki suspension ce ko alama a yanzu kuma ba suspension ba kai in an so a yi kora wannan sato kasa katsin mana ko zuwa ne yayin da hukumar zaben jihar adama asiya ke magare ta rahotannin cewa gwamnatin jihar na neman ɗage zaben ƙananan hukumomin da ke tafe wanda tun farko ma hukumar zaben ta ce za a gudanar ne a watan gobe alhaji isa shatima da ke zama shugaban hukumar zaben jihar ya ce fa sun shirya tsab domin gudanar da zaben masu zaɓe su tafi su yi shiri kowa mun ga mun bada a kan kowane yan siyasa su fara fati nasu su fara nominations akwai ka'idan da muka bayar wanda za su kama mana sunayen wanda za su sai a kowane fati jami'a za ta kawo sunayen su to wannan kam ni ban sani ba domin batun ko kya taka kwana abin ban sani ba ni na san zan yi zaɓe rana ba ta karya sai dai uwar ya ta yi karya in lokacin ya zo za ku sani ko za mu yi zaɓe ko ba za mu yi zaɓe muka muna kan shirin mu. ita ma dai a ta jam'iyyar apc da ke mulkin jihar adamawan ta gara ta rahotannin cewa tana kokarin da a sauya jadawalin zaben inda jam'iyyar ta bakin sakataren tsare-tsaren ta lawal ke cewa fa su fa shirye suke ma da su amince da duge da sakamakon zaben ya kaya. Ka duba ba ma ruwan ganin gwamnati ai gwamna ya faɗa ai mu mun faɗa mu a jam'iyyace mu faɗa da kowaye mun ga gwamnati duk wanda ya ci zaɓe a kowace jam'iyya ba shi. Don haka mu kuma muna kokari za mu nemi mu fita mu nemi jama'a in Allah ya da in muka ci zaɓe mu a bamu. so ba mu ce a wai don muna tada gwamnati ba wai ko mun ci ko mu ci a bamu a'a mun ce in mun ci a bamu in wata jam'iyya ta ci a bata don haka kowace jam'iyya tana dama ta shiga ta nemi kuriya kamar yadda mu ma za mu shiga mu nemi kuriya kuma da menene dai yanzu dai lokaci ne kawai ke iya ma tabbatar da yadda zaben ƙananan hukumomin za ta kaya musamman a wannan lokaci da wasu jam'iyyu ma ke fama da rikicin cikin gida ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya Daga jihar Niger kuma Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da rahoton nan da ke cewa. A ranar talatan nan ne jam'iyyar PDP da ke adawa a Najeriya ke gudanar da zaben shugabanninta a matakan jihohin ƙasar. To sai dai bisa ga dukan alamu jam'iyyar ta PDP ta haɗu da mummunar baraka a nan jihar Niger. domin kuwa a ranar litinin din nan jajibirin zaben wasu 'ya'yan jam'iyyar ta pdp su kimanin dubu biyar suka ba da sanarwar ficewa daga PDP saboda dalilai na rashin adalcin da suka ce an yi a lokacin zaben shugabannin jam'iyyar a matakan ƙananan hukumomin jihar Niger da aka gudanar a makon jiya, sannan da shirin tafka magudi a zaben na jiha da za a gudanar. ga abin da waɗanda suka jagoranci masu ficewa daga pdp ke cewa sunana jibrin da balarabe ni ne jagoran wannan tafiya eh? to gashi kun sanar cewa kun fita daga pdp a ah, me ya zafi haka eh to saboda mun lura da cewa pdp a matsayin ta na jam'iyya ba ta bukatan gyara kuma ba ta bukatan ci gaba ku nawa ne kuka bar jam'iyyar nan a yanzu dai mura da kaga mu a nan a duka gaba ɗaya mu muna mun ta sama dubu biyar sunana honorable fati l abubakar a tun da muka shige ta kan gyaran muke ciki har yanzu na kuma mun ga gyaran ba inda za ta kai mu To a can gefe guda ma bayanai sun nuna cewa sai da aka dambaci a harabar ofishin jam'iyyar ta PDP da ke nan jihar Niger. A lokacin da wasu masu sanyin takara a zaben suka yi korafin cewa an hana su takardun shiga takarar ga abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa. Ni sunana Captain Hassan Mohammed mai ritaya. Ah, ni ɗan takarar sakatare ne na jihar Niger na PDP. Congress na ba za a yi ba. Me yasa ba za a yi ba? Form ma da aka zo da form daga Abuja ni da kai na kira sakatare Aminu Yusuf na party ina son sai form wai su ba state secretariat ke sai da form ba. To sakataren PDP a jihar Niger Alhaji Aminu Yusuf ya ce sai da safiyar talatan nan ne za su yi wa manema labarai bayani akan wannan matsala. amma akan mutane dubu biyar da suka fice daga pdp a jiya litinin kuwa mataimakin shugaban pdp a jihar niger barista beji ya mai da martani za mu bi su mu ji kokensu in abin da za a iya gyara ne a gyara amma me yasa zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomin da kuka yi di yawanci sulhu aka yi saboda muna da haɗin kai sulhun nan shi ya kawo nan suka fita ka ba kai kana jam'iyyar mu ne da zaka ce abinda suka faɗa kenan to abinda suka faɗa kai ka ji su ne ai kai ba jam'iyyar mu kake ba kai ba dan siyasa ba me zaka sace waye ne. ina ruwanka masana harkokin siyasa dai na ganin PDP na da sauran aiki a gabanta idan har tana son yin nasara a zaben shekara ta 2019 bisa la'akari da yadda rikicin cikin gida ya dabaibaye ta. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kowa ta siyasa bana taimuna tarnaki. Ta ya matsarin munan kara ta ci da alhaki. Waye garin marashi haske za ya zabe waki. Ban take gaskiya ba. To a gaida Mustapha, kamun mu kawo muku rahoto na musamman kan ranar kungiyoyin agaji irin su Red Cross sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Wannan makon ne ya kai bukukuwan karrama irin aikace-aikace da ƙungiyoyin agaji kamar Red Cross da makamantansu suke yi wajen taimakawa al'umma. Ƙungiyoyin sun yi ta ayyuka daban-daban na taimakawa 'yan gudun hijira da kuma waɗanda suke ɗaure. Ga hirar da Nasiru Adamu Ilhikayi da sakataren ƙungiyar Red Cross rashin jihar Gombe. sunana abubakar yakubu sakataren ƙungiyar agaji na ƙasa da ƙasa na red cross gombe ci gaba za a yi da wannan taimakawa na gajeyu da kuma ba da agaji wa duk wanda ya dace a bawa rana ce wanda ake tuna irin gwagwarmaya da aka yi na shekara da shekaru kusan fiye da shekara 150 wannan kungiya tana nan tana kafe aikin ta kawai ta ba da agaji wa dan adam za a iya cewa kamar nan najeriya an samu matsaloli da suka shafi rashin zaman lafiya shin waɗanne irin ayyuka red cross take wajen taimakawa jama'a yawwa to irin wannan rana shine za mu tina ran da aka ce an fasa dambuwa sun gudo sun cika biyu har kuma suka biyo gombe irin wannan rana ne za mu tuna irin yadda muka yi ta zuwa ƙauyuka lungu-lungu na su bajo gane su na faɗa ne su akko nan su jamal tude ba muna tsamo ainihin wa'annan 'yan gudun hijira daga gidajen jama'a da kuma makaranti muna musu rajista har kuma ya zamanto muka yayata a duniya muka ce faga 'yan gudun hijira nan a wannan wurare ƙungiyoyi na jin kai da mu kanmu muka zo muka bazama muka ci gaba da taimaka musu har rana mai kamanta yau wanda ya kirkiro wannan kungiyar agaji yanzu shekara sama da 160 take bada agaji a fagen yaki, take bada agaji a cikin gida take ba da agaji a lokacin da ake cikin kwanciyar hankali amma abu ɗaya shine da cross ɗin da ka gani da ahalal ihmar wato jaririn wata da ka gani duka jajaye zaka gansu suna taimakawa ne wajen gane cewa wannan waje da aka killace shi aka sa wannan abu waje ne ko asibiti ko kuma wajen ba da agaji na gaggawa ko kuma wanda ya saka shi din mutumi ne mai bada agaji na gaggawa don haka in a fagen yaƙi ne in a cikin wani ribibi ne in ba dai a cikin tsautsayi ba shi ba za a taba shi ba saboda shi ba ruwansa da bambancin addini ko siyasa ko menene misali za ka samu wani sai ai da gwamnati ake faɗa akan ko ƙarin kuɗin mai za mu fito mu yi aikin mu mu bada agaji waɗanda suke faɗa da gwamnati nan in sun ji ciwo ko wani abu ko kuma mutanen bangaren gwamnati da suka ji ciwo za mu fito mu bada agajin mu za ka samu airan nan asibitin kansa za a kule shi saboda mai saboda na gwamnati ne to amma mu ba na gwamnati ba ne ba kuma na wani ne ba mu independent ne don haka ba ma yarda ya zamanto a ce ga ainihin yadda za mu yi sai dai inda muka ga cewa ana neman taimakon kawai nan za mu ba da taimakon ba ruwanmu da babancin siyasa ba na addini ba na fata ko wani abu don haka ya sa kake ganin shi wannan cross din yau in na tafi saudi arabia za su bani nasu na jaririn wata na ci gaba da aiki saboda me saboda fatiyar mu daya wato seven fundamental principles wato ka'idoji guda bakwai iri ɗaya ne da na saudi red crescent da na american red cross da na british red cross da na nigerian red cross da niger kuwa rouge da dai sauran wa'annan duka yanzu ina ne aka fi yawan faɗa falastinu da isra'ila to su ma yanzu wannan zai iya shiga cikin wannan wannan zai iya shiga cikin wannan ya je ba da agaji saboda ba mu da bambanci wannan shine yasa kake ganin wani gun cross wani gun abu amma na duka ma'anar su ɗaya ne a kariya lokacin da nake shigowa nan wani jami'in ku ya ce suna zagawa a kan cross din nan na ku sai wasu da basu fahimci irin ayyukan ku ba suke cewa ga wakilan yahudawa kai ma ka samu wani labar. Ah, to ai yahudawan kansu wannan ba abun mamaki ba ne saboda yahudawan kansu sun yarda da wannan cross din suka ce na kiristoci ne kamar yadda wa'ansu musulmai ma suka ce na kiristoci ne don haka yasa sai aka musu wani abun da ake kiransa star of david wato wani abu dai wanda kamar annabi dauda a lokacin alaihi salam in ya bude hannunsa za ka gan shi to wannan simbol din aka musu su ma yahudawan shi yasa yanzu palestino red christian masu ahalil himar za su iya shiga cikin wajen yahudawa masu wannan red crystal din su shiga su ba da agaji saboda me saboda fatiyar su ɗaya ne sabon fundamental principle ɗin su ɗaya ne da na yahudawan da na kirista da na musulmai don haka yasa mu ba ruwanmu da bambancin addini ko siyasa ko wani abu don me saboda ɗan adam kawai muke taimakawa humanity shine abun da muke dogara da shi shine abun da in ya jikkata mun samu damuwa mu mu taimaka masa ya zamanto ah, ya samu martabansa ya dawo kamar da in bata yayi saboda yaƙi ya daidaita su mu yi kokari mu ga cewa mun dawo da su ko da north korea da south korea ba sa ga maciji red cross suna ɗauko mutanen north korea su zo su ga yan uwansu wanda shekara arba'in da suka shige yaƙi ya daidaita su su zo su gansu su kwana biyar su yi kukansu su yi menene red cross ta mai da su korea north korea ta san cewa red cross ba ta je ta fallasa wa south korea cewa ga irin makaman yakin da north korea take da shi ba south korea sun san cewa red cross ba ta ɗauki bayani ta kai wa North Korea don ta ce ga irin makamai da suke da shi ba. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni. Assalamu alaikum sakin Hausa na murya Amurka. Mai magana Zayyano Atom Tambuwal Sokoto State, Nigeria. 'yan majalisar wakilai da 'yan majalisar dattawa ta tarayyar najeriya muna murna da godiya dangane da dokar da kuka yanke ta hukuncin kisa akan waɗanda ke garbuwa da jama'a idan an kama su don allah 'yan majalisa muna ku tsakanin ku da allah saboda allah don girman allah da darajar da ya sa kuka shige wannan riga ta baba buhari muka zaɓe ku don allah ku yi doka wadda an nan gaba gare ku tun kamin wannan doka ta masu garkuwa dokar lokin wato spa wa wura kudaden gwamnati da al'umma ke yi duk wanda ya saci kuɗin gwamnati ku yi doka da shi ma a yi mai hukuncin kisa domin yana ta gayyar jama'a ne yana kisan talakawan najeriya ne yana kisan gwamnati ne mai magana da yano adam tambuwar sobatistin najeriya assalamu alaikum sashen hausa na boa yusuf baban gada mai tani da ringin daga jihar jigawan najeriya to farko zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalilin da yasa na fara da wannan kalma shine wani sabon salo da gwamnatin jihar jigawa karkashin badar abubakar ka ɓullo mana da shi mu talakawan jihar jigawa yau a ce ana bi ana kakkafe wasu takardu wai talakawan jigawa su sani da cewa nan gaba mai hawa keke sai ya biya mai babur sai ya biya mai mota sai ya biya mai shago a kofar gidansa sai ya biya kai bishiya a cikin gidanka ko a kofar gidanka in za ka sare ta sai ka biya wanda mu bamu san da wannan ba amma yau gwamnatin badar abubakar ta rasa abin da za ta yi wa talaka sai dai take bi tana ansa kuɗi daga gurin sa ba tare da an yi masa wani aiki da za a zo a gani ba don haka fi sabilillahi wannan tsari da gwamnatin jihar jigawa ta kullo da yi karfin badar abubakar mai awaki wannan ba hanya ce mai billewa ba bayan ana bi ana yayyankewa ma'aikata albashi yau talaka da yana neman abin da zai sa a bakinsa a ce shi ma akuyar gidan sai ya biya mata kuɗi keken da yake hawa sai ya biya mara kuɗi to wannan tsari fi sabilillahi mu mu amince da shi ba don haka fi sabilillahi a shekara ta dubu biyu da ya tara dole ne mu kokarin mu canza wannan gwamnati ta da abubakar domin fi sabilin mai amince da wannan tsarin mulki yadda ke gudana ba mai magana yusuf gaji mai kare da ringin daga jihar jigar najeriya salamu alaikum shahin hausa na murya amurka mai magana ba kuma muhammed daga gashiwa jihar yau a yau shi shine ina so in yi kira ne ga mai girma shugabanmu na najeriya baba muhammadu buhari akan abubuwan da yake faruwa a kasan nan na matsantsancin rayuwa da talaka suka fada ciki sakamakon haihayar farashin kayayyaki ba kautawa da saurin hali na matsi dai da muka samu kan masu ba buhari muna kira da kai hakika mu fa talaka na najeriya ka tana an maka riga an maka wando domin wannan zaɓe daga inda kuɗi ne yake tasiri sanin kanka ne da baka ci zaben nan ba amma talakawa muka ajiye kwaɗayin mu a gefe muka rufe ido muka ce kuɗi baya tasiri ba ma zaɓe ba ka tuna gudunmawa ɗaya afufin yakin neman ka mai tura wulbairo ma da mai ɗaukan moya ta ruwa ma ya jefa ma naira ɗari biyu muka zo da iyanmu da mu muka tsaya a layi muka sha rana muka kai har sha biyun dare a wata mazaɓa akan mu ga mun kare 'yancinmu ka kawo wannan lokaci to ba kamata ya ba kuma a ce a lokacin ka maimakon talaka ya ga sassauci baba buhari sai dai halin kwanci abubuwa suke ƙara taɓarɓarewa a zamanin ka gaskiya in za ka yi wani hoɓɓasa ka yi bai kamata ka naɗa hannu ka kyale kake cewa dala ta faɗi sarahin man fetur ne ya faɗi wannan ba dalili ba hatta mai kuli-kuli ta ƙara kuɗin kwale-kwale mai haɗa mai ya haɗa mai kwale-kwale da dala ba ba buhari a duba wannan abu in ka duba wannan al'amari ya tafi haka talakan najeriya ko bai ma allah ya isa ba fa wallahi amana da allah da suka baka za ta ci ka assalamu alaikum To ma da lamun zo ga shirinmu na karshe wannan karon labarai amma a takaice. Fiye da fitattun marubuta da masu sana'ar ta shafi wasan kwaikwayo da wake-wake guda 120 ne daga yammacin duniya suka yi kira ga gwamnatin Masar da ta saki marubucin nan Ahmed Naji, wanda aka garkame a gidan yari bayan ya buga littafinsa da ya kunshi maganar jima'i da miyagun kwayoyi. ma'aikatar tsaro ta pentagon a nan amurka sun ce an kashe wani jagoran 'yan isis da ke lardin ambar a kasar iraki tare da wasu mataimakansa guda uku kakakin ma'aikatar ne peter cook ya bayyana haka a jiya litinin premier lardin albata a kasar canada rachel notley ta ce kusan kashi 90 na birnin fort mcmurray ya tsira daga masifar wutar dajin nan da ta dinga ci aka kasa shawo kanta gwamnatin syria ta sanar da sake kara wa'adin sa'o'i 48 takwas a kan gajeriyar yarjejeniyar tsagaita wutar nan da ake ta riritawa a Aleppo a inda rikicin gwamnati da 'yan tawaye ke barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta da ke aiki a fadin kasar. To madalla da haka Allah ka mu ƙarshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asa za ku sake jin wata tawagar abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau. kamin nan a madadin usman ahmed kabara wadda ta yani gabatar da shirin da cuba hiro diodo ne wadda kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika masa a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya